Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Jama'a masu barka mu da wannan lokaci, barka mu kuma da sake saduwa a wannan fili namu, filin nan ne mai tarin albarka, wanda a cikinsa muke yin bincike, muke yin nazari cikin maganar Ubangiji Allah. Kamar yawa Ubangiji Allah godiya domin ya ba mu dama, ya kuma ba mu wannan zarafi inda za mu ci gaba da bincikawa cikin maganarsa. To, kafin mu ci gaba kamar yadda muka saba bari mu karanto saƙonninku, bayan wannan sai mu yi addu'a mu kuma ci gaba da nazarinmu na yau. Mun samu saƙo daga Mr. Samuwar Leye Ojo a Ibadan cikin jihar Oyo, ya ce, Ina sauraron ku ƙwarai, ni bayarabe ne, kuma na zauna a Jos shekaru da dama. na gode ƙwarai domin sauraronku yana taimako na cikin jin maganar Allah. To, masu samuwar ya ojo mun gode ƙwarai da gaske, Ubangiji ya ƙara mana zumunci. Sai Malam Abdullahi Muhammadu Kwari cikin jihar Sokoto, ya ce, Ni musulmi ne kuma ina gaskiyar jin daɗin shirye-shiryen ku ƙwarai da gaske kowace asuba. Ubangiji Allah ya tsare ku domin wa'azinku wa'azin gaskiya ne. Malam Abdullahi Muhammadu kwari mun gode kai ma da wannan saƙo, kamar yadda muke cewa maganar Allah ta kowa da kowa ce. Muna addu'a Ubangiji Allah ya taimake ka sakamakon sauraron ka kai ga sanin gaskiyar maganarsa, Ubangiji ya sa maka albarka kai da iyalinka. sai Mr. Joshua Monday. Musa Joshua Monday daga da shi kuma cikin jihar Kaduna, ya ce, Ina gode maku, saboda aikin da kuke yi mana, kuma gaskiya zan ci gaba da kiran ku Allah ya sa maku albarkasa. To, Musa Joshua Monday kai ma muna godiya, Allah kai ma ya albarkace ka. Sai Dimas Yakubu Kari, can cikin jihar Taraba. ya ce, Godiya ga Allah domin na karɓi Yesu almasihu, kuma ku yi mana addu'a, domin rayuwa tana da wahala, kuma tuna da mai ɗaki na, yadda ita ma za ta fahimta, ta kuma ba da gaskiya, kuma ku yi addu'a, domin cuta wadda take damun mu. To, Ubangiji Allah ya amsa addu'arka, Mastadimas Yakubu, mun gode domin ka amsa kira na karɓar Ubangiji, Ubangiji kuma ya tuna da mai ɗakinka. Sai mm, Malama ya Timoti a mutum biyu, ita kuma daga Gasol cikin jihar Taraba ita ma, ta ce, A sa yaran mu cikin addu'a. kuma ni da mai gidana mana fama da ciwon baya yadda Allah zai ba mu lafiya. Malama Saraya Timoti, Ubangiji Allah ya tuna da ku, ya kuma ba ku lafiya ya kuma albarkaci iyalinku. Mun gode ma mahallicinmu domin wannan kyakkyawan zarafi, da kuma dama da ka ba mu inda za mu ci gaba da yin bincike cikin maganarka. Mun gode maka domin masu sauraronmu. Ka sa musu albarkaka ya Ubanmu na sama. Malam Abdullahi Muhammadu da ke kwarin mana addu'a domin shi, yayin da yake sauraron mu Ubangiji ka buɗe idanuwan shi na ruhaniya ya gani ya fahimci maganar ka ya kuma yi biyayya. Haka muna gode ma ya mai tsarki mai iko domin Dimas Yakubu wanda ya ba da gaskiya. Damuwa ta rashin lafiya da ke cikinsu Ubangiji kai ka yi taimako, ka ƙarfafa mai ɗakinsa ka kuma riƙe su cikin ban gaskiya. muna da ya mai tsarki mai iko domin malama Saraya Timoti, da mai gidanta suna fama da ciwon baya Allah ka warkar da su, ka kuma tuna da ’ya'yansu a kan bukatar da suka kawo wadda kai kafi mu sani bari kai ka cika ka amsa. Albarkace mu ya mai tsarki mai iko yayin da za mu ci gaba da wannan nazari a cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masauraranmu mana nan mana nazarinmu a cikin littafin Romawa, idan ba kun manta ba, a nazarinmu na baya mun ga rayuwa, rayuwa irin ta zaman Kirista, gargaɗi a kan yadda ni da kai za mu yi mu a matsayinmu na masu bin Yesu almasihu, mu yi zaman lafiya da kowa, mu dimanci ƙauna. mu kuma ƙaunaci juna gaya, kada mu rama mugunta da mugunta, amma maimakon an yi mana mugunta sai mu musaka da alheri, mu yi zaman lafiya, kamar yadda magana Allah ta nuna mana, da maƙiyinka yana jin yunwa ka ba shi abinci, idan yana jin ƙishirwa ka ba shi abin sha, ko sutura ce ba shi da ita ka ba shi. yayin da kake yin haka kana tila mai garwashin wuta ne a bisa kansa. Na mun iya ganewa magana Allah ta koya mana yayin da muka ci gaba, a cikin rayuwarmu ta ’ya'yan Allah ana yi mana mugunta muna sakawa da alheri wannan zai bakanta zuciya masu mugunta, har ma Allah yana da iko ya ziga su su kai ga tuba domin su sake rayuwarsu. zama mu a wannan duniya bai yi kyau mu zama masu mugunta ba, zama mu a wannan duniya bai yi kyau mu zama abokan gaba ba, zama mu a wannan duniya bai zama bai kamata mu zama maƙiyan junanmu ba, mu zama masu haƙu da kuma ƙaunar juna, waɗanda suke kuka mu yi kuka tare da su, waɗanda suke farin ciki mu yi farin ciki tare da su. mu zama masu ƙasƙantar da kanmu gaban Ubangiji domin ya ɗaukaka mu, girman kai rawanin tsiya ne yakan hana hanya arziki, da haka ’yan'wana bari mu yi zama irin na Yesu almasihu, muddin mu ’ya'yan almasihu ne, to dole ne ya kamata a ga halin almasihu tare da mu, a cikin nazarinmu na yau, za mu ɗora ne a inda muka ɗaya. Romawa Sura goma sha uku za mu ci gaba daga aya ta fari, za mu karanta zuwa aya ta goma sha hudu wato za mu gama wannan Sura ta goma sha. Ga kuma abin da maganar Ubangiji Allah take cewa, Bar kowa ya yi biyayya da mahukunta gama ba wani mai iko sai da yadda Allah, mahukunta da suke nan kuwa naɗin Allah ne, saboda haka. duk wanda ya yi wa mahukunta tsayayya ya yi wa umarnin Allah kenan, masu yin tsayayya nan kuwa za a yi musu hukunci, don kuwa mahukunci ko mahukunta ba abin tsoro ba ne ga masu aiki na gari, sai dai ga masu aikin mugunta ko mugun aiki. Kana so kada ka ji tsoron mahukunci to sai ka yi nagarta, shi kuwa sai ya yaba maka. domin shi bawan Allah ne, don ya kyautata zamanka, amma in kai mai mugun aiki ne, to ka ji tsoro, don ba a banza yake riƙe da takobi ba, ai, shi bawan ne na Allah, mai sakawa mugu da fushi, saboda haka wajibi ne ka yi biyayya. Ba domin gudun fushi kaɗai ba, amma domin lamiri kuma. shi ne ya sa muke biyan haraji, don su mahukunta ma'aikatan Allah ne suna kuma yin aiki a koyaushe, ku ba kowa haƙƙinsa, haraji harajinsu, masu haraji harajinsu, masu kuɗin fito kuɗin fitansu, waɗanda suka cancanci ladabi ladabi. waɗanda suka cancanci girmamawa, girmamawa, kada haƙin kowa ya zauna a kan ku sai dai na ƙauna juna, domin mai ƙaunar maƙwabcinsa ya cika shari'a kenan. Umarnin nan cewa kada ka yi zina, kada ka yi kisan kai, kada ka yi sata, kada ka yi ƙyashi, da dai sauran umarni an ƙunshe su a wannan kalma cewa, Ka ƙaunaci maƙwabcinka kamar kanka. ƙauna ba ta cutan maƙwabci saboda haka ƙauna cika shari'a ne, Ga shi kuma, kun dai san irin zamanin da muke ciki, ai, lokaci ya riga ya yayi da za ku farka daga bacci gama yanzu mun fi kusa da ceton nan namu a kan sa'ad da muka fara ba da gaskiya, dare fa ya ƙure gari ya kusa wayewa. sai mu watsar da ayyukan duhu mu yi ɗamara da kayan ɗamara na haske. mu tafiyar da al'amuranmu yadda ya dace a yi da rana ba a cikin shashanci da buguwa ko fasikanci da fajirci ko jayayya da kishi ba, amma ku ɗauki halin Ubangijinmu Yesu almasihu, kada kuwa, ku tanaji halin mutuntaka don bewa muguwar sha'awa sa Ubangiji Allah ya ƙarawa maganarsa albarka, amin. A cikin nan ta goma sha uku. idan muka karanta. Abin da ake so a nuna mana shi ne mu zama masu yin biyayya ga mahukunta, ci gaba ne a kan zaman Kirista. Mai bi, wanda ya amsa kiransa mai bi ɗa na Allah wanda ya samu ceto, zaman masu bin Yesu gaban ’yan duniya, babban magana ce? wada kuma a wannan sashi an yi mana magana a kan mahukunta. Aya ɗaya zuwa bakwai, ta yi mana magana a kan biyayya ga masu mulki. Aya ɗaya ta ce, Bari kowa ya yi biyayya da mahukunta gama ba wani iko, sai da yadda Allah, mahukunta da ke nan kuwa naɗin Allah ne. a zamanin Bulus da kuma a zamaninmu, akwai waɗansu wurare, mutane, mutanen da ke yin sarauta mugaye ne, mu ma masu bin Yesu za mu yi irin halinsu, sai Bulus ya nuna mana abin da za mu yi a aya ɗaya zuwa ta bakwai, wajibi ne, kone mai bin Yesu almasihu, duk da ma mara bin Yesu almasihu. su yi biyayya da ikon mahukunta, domin mahukuncin nan ko mai unguwa ne ko dagaci ne ko hakimi ko sarki ko gwamna ko shugaban ƙasa, ko ko kowane ne ana buƙatar yin biyayya. A zamanin da, waɗansu masu bin Yesu suka ga sarakuna suna ta tsananta masu, saboda haka suka ga ba su isa a yi masu biyayya ba, ta da haka Bulus ya ce, A yi wa irin waɗannan mahukunta biyayya, yana cewa Allah ne ya ba su wannan matsayi, wato Allah ya danƙa wa mutane mulkin duniya, amma ikon duka da komai da komai yana a hannun Allah, ba cewa muke yi. Allah ya sanya kowanne mai mulki a kowace ƙasa ba, amma Allah ya sa ikon sarauta a hannun mutane, sai a yi masu biyayya, ba su karin magana ashirin da ɗaya, aya ta aya kuma ta fari. Aya ta biyu aka ce, Saboda haka duk wanda ya yi wa mahukunta biyayya ya yi wa umarnin Allah kenan. masu yin biyayyan nan kuwa za a yi masu sakai masu yin tsayayyan nan kuwa za a yi masu hukunci, saboda abin da aka rubuta a aya ta ɗaya, haka fa zai tabbata, wanda ya yi gaba da ikon sarauta, yana gaba ne da umarnin Ubangiji. ta wurin yin haka kuma sai rigima ta tashi, ko ina da ina da tayarwa da kuma rashin biyayya, lallai, ba daɗin zama in an yi haka, masu jayayya kuwa, ai, suna jawo wa kansu hukunci ne. akwai mutane da yawa waɗanda suke tashi rana tsaka su ce ba su ma yarda da gwamnatin ba, to bai kamata a samu mai bi da irin wannan hali ba, in dai ba mahukuntan nan suna so mutum ya ƙi bauta wa Allah ko kuwa su hana shi, bautar Ubangiji Allahnsa ba. Sai muka iya ganewa, aya ta uku, Cidan kuwa mahukunta ba abin tsoro ba ne ga masu aiki na gari, sai dai ga masu mugun aiki. Kana so kada ka ji tsoron mahukunta to sai ka yi aiki na gari. shi kuwa ya yaba maka. Wanda ya aikata nagarta ba zai ji tsoron masu mulki ba, don ya yi rayuwarsa ta biyayya, amma wanda ke aikata mugunta dole ne ya ji tsoron mai mulki. in dai ni da kai muna son zaman lafiya ba cikin tsoro ba to ya kama da yi biyayya da gwamnati, mu yi aiki na gari, don mu samu abin yabo, idan wasu ’yan ta'adda ne bari mu mu zama masu biyayya da mahukunta, idan waɗansu suna ƙoƙarin ta da tarzoma, bari mu mu yi ƙoƙarin yin biyayya da abin da mahukunta suka ce na maganar zaman salama. Aya hudu Domin shi mahukunci bawan Allah ne ya kyautata zamana da naka, amma in kai mai mugun aiki ne, ai dole ne ka ji tsoron mahukunci domin ba a banza yake riƙe da takobi ba, ai, shi bawan Allah ne, mai kuma sakawa mugu da fushi, Allah ya sanya masu mulki don su lura da zaman sauran mutane, amma wasu ba su sani ba, waɗansu kuma ma ba su lura hidima Allah suke yi ba, wannan takobi misalin iko ne. ko sarauta ko kuma hukunci wanda za su iya yi wa mara biyayya. Irin waɗannan kuwa, dole ne talakawa su ji tsoronsu, masu sarauta, masu hidimar Allah ne, masu ramawa ne da fushi, za kuma su hukunta kowa mai yin mugunta. don haka ɗan uwa kai da kake cikin mulki kana tunanin kana da wani iko ka tsaya ka dubi abin da Allah ya baka ka yi, domin Allah yana gwada ka ne a mulkin nan wata rana kuma zai tambaye ka aikin da kai, saboda haka, wajibi ne ka yi biyayya, ba wai saboda gudun fushi ba kaɗai amma domin lamiri. Dole ne masu bin Yesu almasihu su yi wa mahukunta biyayya. dalili na fari domin akwai tsoron fushin mai mulki, Kama yana da iko ya yanka mana hukunci saboda rashin biyayyamu. Abu na biyu kuma shi ne shi mahukunci, mun rigaya mun gani akwai lamiri. mun gani Ubangiji Allah ya sa mana hali na yin biyayya a cikin zukatanmu, wannan lamiri ba a banza ba ne Allah ya sa mana shi, Allah yana so, mu yi biyayya domin kaucewa fushi, don haka Allah ya ba mu hankali da tunani da kuma sanin ya kamata, kuma dalili ke nan ni da kai, muke biyan haraji, muke yin ayyuka domin ganin ƙasa ta samu salama, ɗan ka zama mai biyan haraji da kuma duk abin da dokar ƙasa ta tabbatar da ka biya. idan kana kakaucewa, ko takardu ne na, mota ko na babur ko na wani abu da ya kamata ka sake ba ka sake ba ba ka zama mai biyayya ba. Yau mutane suna so sai gwamnati ta tirsasa su sannan za su yi abin da ya kamata. Lallai kamata ya eh, mu da muke masu bin Yesu almasihu mu sha bamban da waɗanda ba masu bi ba, ta wurin kiyayewa da kuma cika abin da ike shi ne Allah yake so mu yi. idan takardu ne na abin hawa, kada mu bari in sun ƙare mu ƙi canzawa, amma mu yi kan kari bisa ga ka'ida, idan muka yi haka mun zama masu tsayawa da kiyaye dokar da aka bayar ga mahukunta. Don haka, bari ni da kai, mu yi abin da ya kamata, ku ba kowa haƙƙinsa, masu haraji a ba su harajinsu. masu kuɗin fito a ba su kuɗin fito, waɗanda suka cancanci ladabi a yi musu ladabi, waɗanda suka cancanci girmamawa su ma a girmama su, haka maganar Ubangiji Allah ta tabbatar mana. To, ka gani, Ubangiji Allah yana so ya nuna mana wannan, Anan ana magana a kan abin da akan biya saboda sarauta, sai ni da kai mu sani. muddin muna cikin almasihu Allah ya albarkace mu kuma muna buƙatar mu biya abin da ya wajaba a kanmu, akwai haraji, akwai kuma jangali, duk ana biyan su saboda mahukunta, sannan akwai jin tsoron Allah, saboda masu iko na riƙe da takobi, mu kiyaye dokar ƙasa domin mu zauna lafiya, duka wannan. haka ake so ni da kai mu kasance da su. In koma kuma aya takwas zuwa goma, nan an mana magana ƙauna ita ce cika shari'a, an nuna mana kada haƙin kowa ya hau kan sai na ƙauna, mai ƙauna Allah yana ƙaunan maƙwabcinsa, wanda ya ƙaunaci maƙwabcinsa kuma ya cika shari'ar Ubangiji Allah. Fara sai mu dubi, fari mu dubi wannan a aya ta bakwai. mu kuma gane da abin da ake nufi kada mu zama mabartan komai na abubuwa da aka faɗa, sai mu tabbata mun biya su duka, sa'an kada mu ɗauki bashi da ba za mu iya biya ba, ga kuma wani bashin da ke kanmu, amma wannan bashi ba da kuɗi ake biya ba, bashin nan kuwa na ƙaunan maƙwabtanmu ne. nufin Allah a gare mu, shi ne mu yi ƙauna kullum, ba sai loto-loto ko lokaci-lokaci ba, domin wanda ya yi irin wannan ƙauna ya cika shari'ar Allah kenan, kuma babban umarnin nan da Ubangiji Allah ya bada shi ne ka ƙaunaci maƙwabcinka kamar kanka, a aya nan, ta tara an ambaci, umarni huɗu daga cikin Eh, dokokin Musa, wanda ke cikin fitowa Sura ta ashirin, wanda akan cuci wani ta wurinsu, wato zina da kisan kai, da sata da kuma ƙyashi. Amma ga wata doka wadda Ubangiji Allah ya haɗa su wuri ɗaya, domin a yi maganin waɗancan abubuwa guda huɗu. mu ƙaunaci ’yan uwanmu kamar yadda muke son kanmu, idan muna ƙauna juna, ba za mu yi kisan kai ba, ba za mu yi sata ba, ba kuma za mu yi ƙyashi ba balle kuma zina, ta haka za mu kiyaye umarnin Ubangiji Allah. Ƙauna ba ta cutan maƙwabci, saboda ka ƙauna ma cika shari'a ne. Wannan aya ta ƙarfafa aya ta tara. ta kuma zama ƙarshen magana ƙauna a bakirki ce, ba ta aikata mugunta faufau. Wanda yake ƙauna Allah da dukan zuciyarsa, da dukan ransa, da dukan azancinsa, to yana ƙaunan maƙwabcinsa. Ƙauna ta haƙiƙa kenan ta jin tsoron Ubangiji, amma muddin muka ce muna ƙauna Allah, amma ba ma ƙaunar juna, mun zama maƙaryata? mun kuma zama mayaudara. Lallai muna bukatar ganewa da wannan domin mu iya ganewa. A sashi na ƙarshe an yi mana magana game da zuwan Ubangiji ya kusa, aya sha ɗaya, zuwa aya sha huɗu, an ce mana mutuna da irin zamanin da muke ciki, tun da yake mana zamanin nan. wanda muke ciki ba ɓoyayye ba ne zamani ne na ƙarshe muna buƙatar mu yi zaman mu cikin kula, sai mu farka daga irin baccin da muke yi, kada mu ƙara komawa cikin barci, amma mu yi rayuwa da aniya da aminci domin zuwan Ubangiji yana a bakin ƙofa gama yanzu. Ai, mun ma fi kusa da wannan ceton da muke da shi fiye da lokacin da muka ba da gaskiya. ka gani a nan, wane ceto ke nan? an gaya an cece ka kuwa, in dai ka ba da gaskiya an cece ka, don haka tun da ka ba da gaskiya yanzu muna ƙarshen zamani to mun fa kusa kaiwa ga gaci, don haka gara ni da kai. mu riƙe mu kuma tsaya da ƙarfi ga wannan ceto domin kada shi ɗan ya karɓe mana abin da muke da shi. shi za ka ce dare ma ya tsala gari ya kusa wayewa sai mu watsar da ayyukan duhu mu yi ɗamara da ɗamara ta kayan haske, an kwatanta zamanin da muke ciki da dare, mu masu bin Yesu mu ne hasken duniya, amma dare ya tsala, haske ya kusa fitowa, wato, mun ga mugunta na ta ci gaba kwarai da gaske a wannan duniya har ya zama ma. muguntanmu ta fi ta zamanin annabi Nuhu da ke cikin farawa Sura ta biyar, a Sura shida aya biyar da shida, an ce, Gari ya kusa wayewa, mu ƙarfafa juna mu kuma ƙarfafa zukatanmu, tun da ma ana gargaɗinmu, lallai abin da ke kusantowa mana buƙatar yin lura. Balaz ya gargaɗe mu, da mu gyara zaman mu daidaita shi da littafin Allah mu kuma rabu da ayyukan duhu. mu yi zaman mu zama na haske, irin wanda Allah ya ba mu bisa ga yaya ta fari Sura ɗaya aya shida da Afisawa Sura shida aya sha uku da kuma Tasalonikawa ta fari Sura ta biyar aya ta takwas. Mu tafiyar da mu yadda ya dace da rana ba cikin shashanci da buguwa, ko fasikanci da fajirci ko jayayya da kishi ba. Wannan aya tana bayyana mana yadda za mu yi ayyuka na kirki. wato mu yi mu da hali mai kyau, sa'an nan, kada ma ambaci irin waɗannan ayyuka na duhu a cikin rayuwarmu, amma ana so a ƙarshe aya sha hudu ta ce mu ɗauki hali, irin na Ubangijinmu Yesu almasihu, hali mai kyau na ƙauna, hali mai kyau na cika nufin Ubangiji Allah, idan muka yi haka. lalle in mun dogara ga Allah kulli yomin lallai jiki, ba ma zai samu zarafin da za mu biye wa sha'awoyinsa ba, a yau abin da yake wahalar da mu kenan mana bin sha'awar jiki, da haka ɗan wana, mu watsar da wannan, mu zama masu biyayya da mahukunta, mu zama masu ƙaunar juna, tsailin nan kuma mu yi tafiya domin mana a ƙarshen zamani. In mu lura da waɗannan abubuwa uku. Magana Allah kuma ta ci gaba da jagoranta mu in ranar da almasihu ya bayyana ba mu da dalilin yin da na sani, da haka ɗan wana, ka zo ga hanyar gaskiyar Ubangiji ka kuma yi tafiya bisa ga nufinta yau, domin ka zama mai albarka. Mun gode ma ya mai tsarki mai iko, domin ka gargaɗe mu mu zama masu biyayya da mahukunta, mu zama masu ƙaunar juna, mu kuma kula da wannan mugun zamani da muke ciki. Allah wannan yaƙi in ba ka taimake mu ba ba za mu iya ba ka ƙarfafa mu. a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. Domin sauraronmu a madadin injiniyan namu Lawal Sama'ila Mato Sambunni ni yau yawa hotsi ga nake cewa Ubangiji Allah ya sa mu sadu a shiri na gaba lafiya. Amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai. sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTD ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa. akwatin gidan waya 465-465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.